Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin yau Alhamis ta farko a watan Disamba shekara ta 2021 da fatar an wayi gari lafiya. alheri grace abdu ce tare da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku bayan labaran duniya za ku ji kalubalen da hukumomi suke fuskanta a fannin harkokin lafiya muna kuma da rahoto kan matakin da gwamnatin jihar kano ta fara ɗauka na dakile hatsarin kwale-kwale bayan rasa rayukan waɗansu matafiya arba'in a wannan mako sai kuma wani taron manema labarai da kungiyar haɗin kan mata musulmi a najeriya fama ta kira kan batun harkokin tsaro kamar kowace rana alhamis a wannan shirin murmin barma zai shigo da shirin na ƙasa ba kasawa ba muna kuma tafi da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar ghana a wannan mako sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta waya tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an kiwon lafiya a ƙasar Amurka sun faɗa jiya laraba cewa an samu mutum na farko da ya harbu da sabon nau'in corona na Omicron mai saurin yaduwa a jihar california da ke kudancin kasar babban jami'in kula da cututtuka masu yaduwa kuma mai ba wa shugaba joe biden shawara kan harkokin lafiya dr anthony fauci ya shaidawa 'yan jarida a fadar white house cewa wanda ya kamu ya dawo daga tafiyar da ya zuwa ƙasa afirka ta kudu a ranar 22 ga watan nuwamba kuma ya kamu da cuta a ranar litinin da ta wuce fauci ya ce mutumin ya nuna alamomin corona kaɗan kana ya keɓe kansa kuma yana samun sauki mutumin ya karɓi cikakken allurar rigakafin ji fauci amma kuma bai kai ga karɓar ƙarin allurar ba ya ce mutanen da suka haɗu da matafiyin an gwada su ba sa ɗauke da korona sabon nau'in corona na omicron ya ƙara ƙasa amurka a jerin ƙasashe aƙalla hudu inda aka samu ɓullarta dakarun da ke goyon bayan gwamnati a ƙasar habasha sun sake kwato garin lalibela da ke arewacin ƙasar wani wurin tarihi na Majalisar Ɗinkin Duniya a cewar ofishin Firaminista abi Ahmad. Kungiyar 'yan tawayen yankin Tigray da dakarun da ke da alaka da kungiyar sun kwace iko da garin mai tarihi a yankin Amhara da ke arewacin Habasha kusan watanni hudu da suka gabata. Sai dai har yanzu kungiyar TPLF bata ce uffan ba game da sake kwace lalbela da gwamnati ta yi wanda yake da tsoffin majami'u kuma wuri mai tsarki ga miliyoyin mabiya addinin Kirista na Habasha. Tun bayan da kungiyar ta TPLF ta sanar da gagarumar galaba a wasu yankuna a makon da ya gabata a wani bangare na ci gaba da take samu a Addis Ababa babban birnin kasar Habasha. Gwamnati ta ce ta sake karba iko da ƙananan garuruwa da dama a yankunan Afar da Amhara da ya hada da Lalbela. Jam'iyyar TPLF ta mulki kasar Habasha na shekaru talatin. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karancin allurar rigakafa a nahiyar Afirka ya sa tana fatan samun ƙarin alluran COVID-19 yayin da kamfanin harhaɗa magunguna na ƙasar Afirka ta kudu yake gab da zama na farko a Afirka da rarraba su domin sayarwa a sassan nahiyar. Kamfanin harhaɗa magunguna na Johnson Johnson da ke Amurka ya ce kwanan nan zai ba wa Aspen Pharmacare lasisi. wanda shine babban kamfanin har hada magunguna a Afirka don samar da allurar rigakafin COVID-19 ta Afirka mai suna aspen obax Kamfanin Aspen Pharmacare ba zai samar da tasa allurar rigakafin ba, amma zai saka a mazubi da sayar da allurar rigakafin da Johnson ya samar nan da farkon shekarar 2022. Kamfanin yana da reshe a Afirka ta kudu, daga inda tuni suke rarraba allurar rigakafin Johnson Johnson a kasar baki daya. yarjejeniyar da aka tsara za ta samar da karin kayayyaki a afirka wacce ke fama da karancin allurar rigakafin sosai kuma tana fuskantar yaduwar sabon nau'in omicron hukumar lafiya ta duniya who ta ce kashi uku cikin ɗari na 'yan afirka ne kawai suka karbi cikakkiyar allurar rigakafin jiya laraba 'yan taliban a afghanistan da iran sun tabbatar da cewa an gwabza faɗa tsakanin jami'an kan iyakokin ƙasashen biyu amma babu wani bangare da ya ba da rahoton asarar rai a cikin wata sanarwa da ya fitar daren jiya laraba mai magana da yawun taliban zabiullah mujahid ya ce rashin fahimta a matakin yankin ya haifar da rikicin a kusa da lardin nimruz na kan iyakar afghanistan mujahid ya ce a halin yanzu an shawo kan lamarin da aka samu fuskanta daga bangarorin biyu ya kara da cewa shugabannin taliban sun ba da umarni da suka waje ba don hana irin wannan rashin fuskanta daga sake faruwa Muhammad tafis Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. buɗe taskar hotannin namu da batun harkokin lafiya a Najeriya inda duk da makudan kudaden da makomta ke cewa suna kashewa a bangaren har yanzu ana samun gibi a wasu ayyukan kiwon lafiya waɗanda ke buƙatar kulawa. Ga rahoton da wakilinmu a Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana kan yunkurin da waɗansu mahukunta ke yi na cike wannan gibi. Bangaren kula da kiwon lafiya sashe ne da ƙasashen duniya ke baiwa kulawar gaske. saboda muhimmancin da ake gare sa a najeriya ma mahukunta na baiwa sashen fifiko domin ko a kasafin kuɗin shekara-shekara da gwamnatocin jihohi ke gabatarwa akasari sashen ne ke ɗaukar kaso na biyu mafi tsoka ko na uku daga cikin sassan da ake warewa kudaden gudanar da ayyuka sai dai har yanzu ana samun gibi ga ayyukan na sashen lafiya a najeriya waɗanda ke buƙatar kulawa Dr. Yusuf Tanko Sununu shine shugaban kwamitin kula da lafiya na Majalisar Wakilan Najeriya. Inda aka fito akwai gibi ko kuma inda aka yanzu akwai gibi tsakanin bincike da kuma bayar da magani. Muna da karancin wajajen bincike misali in ka lokacin da COVID ya zo. A santa uku kawai muke da ke iya binciko akwai COVID ko babu COVID. Kaga wannan gibi ne mai yawa. Amfanin bincike ga likita shine zai bashi ainihin abin da yake damuwan mara lafiya shi kuma zai amfani da ilimin shi na kwarewansa ya ba da magani wanda yake daidai da rashin lafiyar da aka gano. Wannan bai rasa nasaba da yadda gwamnatoci ke hubasa ga aiwatar da ayyuka a sashen kamar wata babbar cibiyar gudanar da binciken cututtuka ta zamani wadda gwamnatin jihar Sokoto ta samar. Wannan santan da aka yi yana daga cikin yunkuri da ake yi domin cika wannan gibin da akwai. Gwamnan jihar Delta, Sanata Dr. Ifeanyi Okowa da yake kaddamar da buɗe wannan cibiyar ya ce Najeriya kam akwai wuraren kula da kiwon lafiya matakin farko. sai dai na gaba gare su to nan ne matsalar take. Haka ma akwai matsakaitan wuraren kula da kiwon lafiya, amma wasu lokuta ana shan wuya kamin a samu manyan wuraren kula da kiwon lafiya kuma irin wuraren ne don uwana gwamnan ya samar a cikin jihar nan. to ko waɗanne ayyuka ne wannan cibiyar za ta gudanar Dr. Muhammadu Ali Inname ne kwamishinan lafiya a jihar ta Sokoto. Ayyukan da za ta fara suna da muhimmanci kwarai musamman abubuwan da an kasa a ciki kamar su injimin mri wanda yake injin ne wanda ke ɗauka hoton jiki gaba ɗaya don a halin yanzu da nake ma magana babu shi a nan jihar sokoto kuma babu shi kebbi kuma babu shi zamfara sai dai a je kano ko abuja sannan bancin shi akwai ct scan da kuma sauran injimuka da muka sa sabbi wanda akwai bukatar su a nan jihar sokoto da kuma kewayenta wani abu da kan iya kawo babban tarnaki ga jama'ar da ake ke sa ran su amfana da wannan cibiyar shine samun ayyuka cikin rahusa musamman bisa ga la'akari da yanayin tattalin arziki na jama'ar najeriya akan haka ne gwamna aminu zai da tambol ya bayyana cewa za mu fito da wani asusun karo-karo tsakanin gwamnati da 'yan kasuwa da masu hannu da shuni kowa ya bada tasa gudunmuwa a sauƙaƙa farashin ayyukan da cibiyar za ta samar ga matalauta da yake mahukunta na kan samar da wuraren kula da kiwon lafiyar al'ummomi a yankunan su daban-daban abin jira a gani shine irin tasirin da wuraren kan iya yi musamman wajen samar da ayyukan kiwon lafiya cikin sauƙi ga jama'a wanda yana cikin ƙudurin da majalisar ɗinkin duniya ke fatar cimma nan da zuwa shekara ta 2030 muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To a gaida Muhammad daga harkokin kiwon lafiya a Najeriya kuma sai batun tsaro da ke ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma. Gamayyar ƙungiyoyin mata musulmi 21 a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar mata musulmi ta Najeriya Form 1 ta yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kakkausar murya da ta samo hanya ta zahiri da za a magance matsalar tsaro da ta kici ta cinyewa a kasar. Shugabar Foman ta ƙasa da ta jagoranci ƙungiyar ri'afatu Idowu ita ce ta yi wannan kira a wani taron manema labarai da ta kira a Abuja kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana. Shugabar kungiyar Famwan ta ƙasa Hajiya Rafi'atu Ido Wusani ta bayyana takaicin kungiyar a game da taɓarɓarewar harkar tsaro a ƙasar. Lamarin da ke ci gaba da haifar da hasarar rayukan al'umma babu ji babu gani. Rafi'at ta ce tun ana bin mutane a manyan titunan ƙasar. Yanzu gida-gida ake biye ana kama maza da mata ana kashe su ana kuma garkuwa da su har bayan sun karɓi maƙudan kuɗaɗe daga hannun dangin waɗanda suka kama. We consider these audacious attack on education as a looming disaster for the country. Many children have been discouraged from going to school especially in the northern part of the country. Rafi'at ta yi Allah wadai da yadda al'amarin zai iya shafan harkar ilimi musamman a shiyoyin arewa inda matsalar ta fi kamari. Rafi'at ta ce ya kamata gwamnati ta aiwatar da haƙƙin da ya rataya a wuyanta kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada na kada rayuka da dukiyoyin al'umma kuma tana so gwamnati ta yi shi a zahirance. Ɗaya cikin jami'an ƙungiyar Farida Sada ta ce ƙungiyar na ba da shawara ga gwamnati da ta yi hoɓɓasa wajen tuntuɓar sarakuna, shugabannin ƙasa, gwamnoni, shugabannin ƙananan hukumomi, mata da matasa don samun bakin zaren. Muna ganin cewa ya kamata gwamnati ta kira duk kowa da yake da ruwa da tsaki a kan harkan tsaro da kuma gudanar da shugabanci a cikin ƙauyuka da al'ummomi. Idan na ce shugabanci ina nufin kamar su sarakuna, kamar malamanmu. kamar irin su caman caman na local government kamar su hakimai su daga yi kasa kasan tunda mun ga abin nan yanzu in muka lura ya fi a cikin irin kasa kasa kuma grassroots level a nan ake zuwa ana abubuwan nan saboda haka gwamnati ya kamata a kira wani babban taro muke gani wanda zai kunshi wa'annan mutane da muke magana baki ɗaya a zauna a tattauna kowa ya kawo nashi tunanin akan tebur sannan sai a zauna a tattauna a ga inda za a samu mafita Shi ma mai fashin baki a al'amuran tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso ya tsokaci akan batun yana cewa. Ya kamata a ce gogewa da basira irin ta hukumomin tsaro da masu aikin tsaro da masu aikin bincike na kwakwalwa na intelligence a ce sun iya samu bin diddigi da kadin inda ake aikata waɗannan laifuka kuma wato wani hanzari ma ba gudu ba ai duniyar yanzu ta yi nisa da abin nan da ake cewa gps coordinates za ka iya ganewa wanda na san cewar gwamnatin najeriya ta kashe makudan kudade ko da a shekarar da ta gabata wajen inganta wannan sashi da yake kula da wannan wanda da haka za a iya gano inda duk wanda ya aikata laifi yake ba zai ɓoye ba ko da a cikin daji yake ƙungiyar form 1 ta ce tana mai ba da shawara gwamnati ta ɗauki matakan sulhu maimakon yin amfani da karfin soji madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To a gaida Madina, bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Kano inda ake ci gaba da jimamin rasa rayukan mutane kimanin arba'in a wani hatsarin jirgin ruwa da ya sa gwamnatin jihar Kano ta kafa kwamitin bincike da nufin dakile aukuwar lamarin nan gaba. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. da iyayena ne da yayata ɗaya da yata da kuma kanwata da 'ya'yanta guda uku da yabawanmu da bawanmu da kannan biyu guda biyu wasu daga cikin waɗanda suka rasa dangi kenan a wannan hadarin jirgin kwale-kwale a ruwan da ke tsakanin ƙauyen badau da garin bagwai da ke yankin arewacin kano da almurin talatan nan ce jirgin ya kife dauke da fasinjoji waɗanda galibinsu ɗaliban makarantar islamiyya ne mahaifiyar malam bashir ahmad yar kimanin shekaru saba'in na cikin fasinjojin da jirgin ya kife da su a tsakiyar ruwa mai ta ɗaya da kannan da jikokinta da wani kan ma da yayanta daga wadda ita ma gaba da sirrin ita ma malama binta salihu ta rasa mahaifiya da ɗanta a wannan haɗari su su takwas ne dangin mu gaba ɗaya ni ni kadai ce na je kan gawawwakin duk wanda aka kawo ni ake kira ma a ce ga wasu idan na buɗe gawa na gani ba na ba ne sai in ce ban sani ba idan kuma na mu ne sai in ce ce nawa dama dukkan mutum takwas nan kin san kowa cikin din na san su da iyayena ne da yayata daya da yata da kuma kanwata da 'ya'yanta guda uku kini dai al'ummar wannan yanki na bagwai da kewaye suka fara kira ga mahukunta ɗauki matakan da suka dace domin kare lafiyar jama'a na farko dai hukuma ta sanya ido a irin waɗannan tashoshi da ake ɗaukar fasinja daga gari zuwa gari ta ruwa musamman mu kama a garin bagwai a ce hukuma tana da wakilai a wannan tasha wa'anda za su kula da yadda ma ake lodi ɗin wato idan jirgi mutum goma zai ɗauka a tabbatar mutum goma ya ɗauka sannan kuma hukuma ta shigo ciki wajen kawo kayan kariya na kan garken hatsari ko da an samu hatsari mutum da ya za a ɗan lokaci har a zo a cece shi bayan haka kuma hukuma ta yi ƙoƙarin samar da jirage akalla guda biyu a wannan dam domin wani jirgi ne guda ɗaya muke da shi sannan kuma amfanin jirage biyu ɗin irin wannan hatsari in ya faru za a yi amfani da ɗaya jirgin wajen gaggawa zuwa a kai ɗauki to a yanzu ina tabbatar ma babban abin da ya janyo wannan abu biyu ne babu kaya ingantattu na ceton rai idan an samu hatsari a dam ɗin bagwai sannan kuma babu kayan kariya wanda za a makala mutum wanda zai ɗan ɗau lokaci har a zo a cece shi bai galabaita ba. Malam Garba Abdullahi Bagwai kenan wanda shi ma ya yi yi rashin 'yan uwa a wannan haɗari na kwale-kwale. yanzu haka dai gwamnatin jihar kano ta kafa kwamitin da zai binciko musabbabin wannan hadari karkashin jagorancin kwamandan sabuwar cibiyar kula da lamuran sojojin ruwa da aka kafa a nan kano a bana nebi kaftin muhammad abubakar alhassan inda har ma gwamna abdullahi umar ganduje ke cewa wanda zai binciki irin yadda wannan iftila'i ya faru sannan kuma a ga abin da gwamnati za ta yi amma kafin haka za a ba da tallafi na gaggawa ga waɗanda suka rasa 'yan uwansu da kuma waɗanda suke ba su da lafiya. Baya ga haka gwamnatin ta Kano ta amince a fitar da naira miliyan shida domin ba da tallafin abinci ga waɗanda suka rasa 'ya'ya da 'yan uwa da kuma magunguna ga waɗanda suka jikkata. a shekara ta dubu biyu da 2008 ma makamancin wannan hadari na kwale-kwale ya wakana a madatsar ruwan taɓa gwai wadda ya kashe mutane kimanin talatin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano a Nigeria. To a gaida na kwari har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 kuma a koda yaushe kuke so ana iya sauraron mu a hanyar sadarwar intanet voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. a ci gaban bayanan shugaban kungiyar 'yan kwallon guragu na tarayyar Najeriya Alhashi Musba'u Lawan Didi, ɗalibi a jami'ar Abuja, ɗan kasuwa kuma ɗan siyasa. Ya gaya wakiliyar muryar Amurka Abuja Madina Dauda gurin da ya sa gaba, wato zai karkatar da komai nasa akan harkokin kasuwanci, saboda cewarsa akwai alheri sosai a wannan fanni. To a yau a kashi na ƙarshe na wannan hira bakon shirin ya yaba da abin da ya kira ci gaban da aka samu wajen mutunta 'yancin nakasassu a Najeriya. Gaskiyar lamari in ana cewa ka bada kamar mataki na meye misali daga ɗaya zuwa ɗari a wannan gwamnatin zan iya bada cikakke akalla ba a kasar ba mataki a 85 saboda ko ba komai an ba mu abin da ba mu da shi an yadda mu mutane ne an karrama mu an ɗauke mu kamar yadda kowane ɗan najeriya zai iya zama ya shiga siyasa a dama da shi wannan dama ce da ba kowa yake da sa'a ya gani ba mun gode Allah da a lokacin mu da karfin mu Allah ya kawo gwamnatin da ta mana wannan abu amma babban abun farin ciki shine babu wani gobe dan ya tsani na kasashe ko yana faɗa da shi zai zo a cikin sauki ya soke wannan dokar Buhari ya yi kafa bishiyar da ba za ta tumbuku a cikin gaggawa ba saboda haka abin da nake so a nan gurin shine cewa sauran yan uwana su yaba wa gwamnatin nan kuma su dage su wajen kokarin amfana da ita me yasa na rage kaso goma sha biyar a can gurin shine muna so a ba mu dama mu shiga siyasa dumu-dumu a dama da mu wajen a yau ga senate president ko yau ga senator yau ga rep yau ga speaker yau ga eh, duk wani makami na gwamnati muna so a ba mu. na biyu wannan abun an zo an yi commission an ajiye ta amma dokar ta ce za a yi shekara biyar na yadda za a tafi da ita don duk abin da aka sa a ciki ya tabbata to gaskiyar lamari a nan ina roƙon shugaban ƙasa ya sa baki kowanne inda ake ɗauka aiki a ɗauke mu duk inda ake gini na jama'a na gwamnati a yi mana hanyar mu duk inda ake yin wani abu na ɗan ƙasa ya amfana a ware ka samu a bamu mu zo mu amfana wannan shine zai mai da dokan nan ta zama ɗari bisa ɗari yanzu an ba da eh, eh, an samu a budget shekarar da ta wuce wannan shekarar ma za a sa wannan commission a budget muna fata ya ci gaba to amma idan misali yanzu daukar aiki aka ce to dokar ta ce kaso biyar na nakasassu ina tabbatar miki in president ya matsa wallahi sai karatu ya zama kamar yadda lokacin ku a baya kai mai karatu ne aiki ke jiranka a nakasashen najeriya saboda aikin ya fi mu yawa in aka ce kowa ya je ba da 5% kai ko 2% aka ce duk ma'aikatar gwamnati a mataki na local government da na state a ware ina tabbatar miki to aiki wallahi sai dai in kana kasa kawai jiran ka yake to wannan zai sa watakila maimakon da an ka gana kasashe ka yi tsaki ka tsallake zai roƙe ka kuɗi sai ga wasu watakila masu kwaɗayi masu matacce zuciya ma wani zai je kai gare dan a yanke maɗan yatsa zama na kasashe dan ya zama aiki To tun da muka fara hirar nan kake cewa kana so a dama da ku a siyasance kana so a dama da ku a siyasance mm. ka kuma gaya mini dukkan mukaman da ka rike mm. a siyasancen yau in aka baka dama ka zaɓi kujerar da kake son ka tsaya takara me za ka ce? Zan son fara daga mataki na ƙasa saboda watakila a shekaru na zan iya hawa hawa hawa har in je wani gurin. Dan dama ce a ce ga ta ka je ka yi zan so in yi local government chairman na garinmu. mu. saboda na gwale local gama saboda watakila a nan ne na ga matsaloli wadda na san su wanda nake kishin da ni wani abu ne da na gyara kafin daga nan mai tunanin me gaba zai biyo baya saboda shi mataki na kai ne wuka kai ne nama executive to shi ne yake ba da damar kai abin da yake zuciyanka domin kyautata rayuwar wasu ko taimaka wasu eh, sanator yana da kyau mutane na ta roƙo in allah yi mu zami zami amma in son samu ne ka ba da ka inda za ka taimaki al'umma ka wanda ka san wahalar suka santa ka tun da babu wani abu misali in banda commission da aka ce ita ce tana kasassu a yanzu fitacce wanda gwamnati ta ajiye inda ban mu lokaci yayi wata za a samu amma wanda suke kai abokanmu ne aminanmu ne muna musu fatan alheri kuma gaskiya lamari na ba da shawara kuma ana amfani da ita. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin wakiliyar muryar Amurka Abuja Madina Dauda da shugaban kungiyar 'yan kwallo guragu na tarayyar Najeriya Musba'u Lawan Didi. Ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku Allah ya ba mu alheri

jaridar Ghanaian Times da so sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta yau shine MTN Ghana ta bayar da gudunmawar sidin miliyan biyar ga gidauniyar ƙasa ta COVID-19. Jaridar ta ce MTN Ghana ta bayar da cekin kuɗi sidin miliyan biyar ga gidauniyar ƙasa ta cutar COVID-19. Manyan jami'ar kamfanin ta sadarwa sun ka bayar da kuɗin ga sakatariyacin gidauniyar da ke a jubilee house a ranar juma'a da ta shige da ya take amsar kuɗin maga kujerar hukumar ta amintattu da justice a akufu mai ritaya ta bayyana gamsuwa ga manajojin mtn dangane da wannan alhairi sa'an nan ta ce gudunmawar ta iso a kan lokaci da ga baki daya taimako ya daina zuwa ga gidauniyar eh, ita kuwa jaridar daily graphic wannan labarin ta ruwaito babban inspector 'yan sandan kasar ghana yabi ya kamo wani matukin V8 akan hanyar Kumasi zuwa Accra saboda yana tukin ganganci jaridar ta ce babban spectrum 'yan sandan kasar ghana dr george akufu damfare ranar lahadi da ta shige ya kame wani matukin mota akan babban hanyar kuma su zuwa accra saboda zargar da yake masa na tukin ganganci da ke jefa rayukan sauran masu amfani da hanyar cikin haɗari da aka gane cewar sunansa danso gilbert shekarunsa 29 yana tare da wani fasinja ɗaya a cikin motan wasu kafofin 'yan sanda da suka tabbatar da kamun su nuna cewar babban inspector 'yan sanda ya kama matukin ne saboda yana tukin ganganci da misalin karfe goma sha da rabi a ranar lahadi 28 ga watan nuwamban shekara ta 2021 gyara a ilimin aikin shari'a akufa ado ya baiwa majalisar shari'ar cikakken iko jaridar da ta ruwaito wannan labarin kuma ta ce shugaba nana dankwa akufa ado ga dukkan alamu ya sassauto akan matsayinsa dangane da ilimin shari'a nan kasar ghana yadda za a samu karin mutane da ke da sha'awan koyon sana'a shari'a damar haka sai dai ya naci akan majalisar shari'ar gabaki ɗaya ciki da cikakken iko ya zuwa wannan lokaci ya kira attorney general da ta Hanzar ta shawartawa akan kudurin doka na sana'ar ta shari'a wadda za su gabatar gaban majalisar ministoci da kuma majalisar dokoki ba da jimawa ba sai jaridar da chronicle wadda ta ruwaito wannan labarin kakakin majalisa gbagbin ya kuskure jaridar ta ce mambobin jam'iyyar new patriotic party a majalisar dokoki waɗanda su ne masu rinjaye saboda saboda alakarsu da wani mamba mai zaman kansa sun zargi kakakin majalisar dokoki alban sk bagbe da kuskurewa a ranar juma'a 26 daga watan nuwamban shekara ta 2021 wannan matsayi ya biyu ra'ayin gidan ne na sa kafa su haure jawabin kasafin kudi shekara ta 2022 na gwamnati da ministan kudi fure ata ya gabatar da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Redwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. sosai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Mai magana daga nan fata na Allah ya kawo mana zaman lafiya ta samu lafiyar da Najeriya. Ya kawo mana bincika da ta samu lafiyar da Najeriya. Amin. Assalamu alaikum sashen wasu na mura Amerika suna na hali ba ko rizo ba. wato shugabanni su sani wallahi akwai nauyin da Allah tura musu kuma Allah zai tambaye su a ce an yi hatsari a cikin gada ta jeda ya wuri road mutum yana asibiti kwana biyu a ce wai dan bai da kuɗi ba ta shi ba gwamnati ta ba da magani wanda za a kula da talakawanta domin kayan su na dukiyar su na in ba haka ba yana mai haƙƙi Allah zai tambaye shi lahira. Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America. Mai magana Abubakar Muhammadu ilila Amarawa. Lalle an taushe mana layuka waɗanda ba mu unhwani da su ko da yankin na da sun zo garuruwanmu amma mafi yawanci yanzu duk ɗaukan da ɗaukan Illila da yan kidnapper nan na zuwa suna tsarin mutane suna kan an son kani ba ku da layin da za ku kira balle a kai muku dauki da haka wanga dore ya layi mu ya mun amfanin komi ba kuma la an zalunce mu an ci amana al'umma ba a kawo mu daukin komi ba ba a kawo mana tsaro ba a kawo ko da zai zuwa cikin dajin nan ba yan kidnapper suna nan suna cin karen su babu babbaka haka wannan al'amari Allah shi muna maganin shi to kafin mu karkare ga takaitattun labarai jami'an kiwon lafiya a ƙasar amurka sun faɗa jiya laraba cewa an samu mutum na farko da ya harbu da sabon nau'in corona na omicron mai saurin yaduwa a jihar california da ke kudancin ƙasar babban jami'in kula da cututtuka masu yaduwa kuma mai ba shugaba joe biden shawara kan harkokin lafiya dr anthony fauci ya shaida wa 'yan jarida a fadar white house cewa wanda ya kamu ya dawo daga tafiyar da ya zuwa ƙasar afirka ta kudu a ranar 22 ga watan nuwamba kuma ya kamu da cuta a ranar litinin da ta wuce dakarun da ke goyon bayan gwamnati a kasar habasha sun sake kwato garin lalibela da ke arewacin kasar wani wurin tarihi na majalisar ɗinkin duniya a cewar ofishin firaminista abi ahmad kungiyar 'yan tawayen yankin Tigre da dakarun da ke da alaka da kungiyar sun kwace iko da garin mai tarihi a yankin amhara da ke arewacin habasha kusan watanni hudu da suka gabata sai dai har yanzu kungiyar tplf ba ta ce uffan ba game da sake kwace lalbela da gwamnati ta yi to a gaishe ka da haka kuma muka kawo karshen shirin baki daya sai kuma can da rana ku je abokan mu da wani sabon shirin a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri